Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkanmu da wannan lokaci mai magana tare da ku Nazira Hakilu. Kamar yadda kuka sani kuka saba in kan zo da nasiha wani lokaci in Allah ya yi kuma in gabatar da ita ga 'yan uwa musulmai masu son dacewa tsakaninsu da ubangijinsu Wayanda suke son su haɗu da aljanna ya zama ita ce makomarsu wa'inda suke son su haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine jagoransu Wayanda suke son su haɗu da farin ciki ba sa buƙatan bakin ciki ranar tashi alkiyama Wayanda suke son ya zama su farin ciki shine abin da za su rayuwantu da shi cikin aljanna tun daga filin kiyama haƙƙi zuwa ƙarshe su ne nake kai ma saƙo su ne nake ba saƙo su ne kuma suke amsa min na bi izinin lahi abin da zan ƙara gamsar da ku shine ya kamata mu ƙara fahimta da addinin musulunci tsaftataccen addini wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana a cikin alkur'ani na ɗaya allah ya haramta sata musulmin arziki baya sata inda dai ya yi riko da alkur'ani allah ya hana zina musulmin arziki baya zina in dai riko yake da Alƙur'ani. na uku mutum musulmin arziki baya gulma tunda shi an hana sa a cikin alkur'ani na biyar musulmin arziki baya sata saboda an hana sa a cikin alkur'ani na bi shida musulman arziki baya kidnapping azzalimai tsinanno masu yin kidnapping Allah ya tsine musu Allah ya tona asirin su su ma musulman arziki ba sa yi wanda yake dan wuta ne wanda yake na biyar musulman arziki ba sa fashi wanda yake fashi dan wuta ne qur'ani ya hana wannan qur'ani ya sa a bar kowa ya zauna lami lafiya kowa ya gamsu a rayuwarsa ya samu sukunin bauta wa Allah a samu tazarar lokacin da za a je a yi da'awa a kira wanda baya addini mai kyau ya zo ya addini mai kyau sannan abu na bakwai alƙur'ani ya hana giba ba za ka ringa yin maganan wani ba saboda bai yi da kai koko bai burge ka ba koko wani abu Allah ya hana sannan kuma abu na takwas Allah ya hana kushiya abu ka ringa kushe shi wanda ba ka da hujjan kushe shi kuma ba cutar ka aka yi ba ba komai ba Allah ya hana Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima babu daman mutum ya faɗi aibin wani haramun ne ka faɗi aibin wani sai in zalintan ka akai sai in mutum ya cuce ka ne kuma shi ma iya cutar zaka faɗa ba cewa zaka yi a rayuwar shi gaba ɗaya macuci bane haramun ne na tara Allah ya hana abubuwa waɗanda mutum baya son su duk abin da mutum bai so to ka hannu da yi masa shine tsarin alkur'ani shi yasa in muna neman kwanciyar hankali muka samu alkur'ani mun gamsu in muna neman farin ciki muka samu alkur'ani mun gamsu in muna son a daina sata kowa ya gyaru a muka samu alkur'ani an gamsu in muna son mu haɗu da annabi tsira da aminci ya tabbata a gare shi mu bi shi mu shiga aljanna qur'ani ya gamsar da mu ina muku da'awa kira na fasaha kira da ya dace zuwa gare ku da ku rike wannan littafin Allah littafi ne mai tsarki littafi ne wanda ba a wanda ba a samu wani littafi kamar sa ba littafi ne shine hablullahi matin littafi ne aka ce littafi ne wanda Allah ya saukar kuma ma masu iya magana sukan ce littafin rabin shi yana hannunmu rabin kuma yana hannun Allah kuma daman Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku rike igiyar Allah kwara daya ba a samu an samu igiyoyi da yawa amma duk igiyoyin ajiye su rike iya Qur'anin Allah igiya ce wadda za ta wadda zaka kakkama ka hau zuwa ga Allah mahalicinka ka samu aljanna mai magana tare da ku shine Nazir Haqilu ina kiran ku daga makarantar mu da aka sani ta islamic rules in the quran muna muku fatan alheri muna kiran ku zuwa kan littafin allah a daina sata a daina caca a daina zina a daina kisa a daina duk wasu miyagun ayyuka Allah ya haramta Qur'ani ya ce kowa ya zauna lafiya ya fahimci addini ya bauta wa Allah shine dalilin halittar samai da kasai da bayin da suke ciki kuma Allah ya hana zalunci kowane iri ina muku fatan alheri mai magana Naziru Hakilu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nas'alullahi alaina wa alaikum afiya tabarakallahu rabbul alamin assalamu alaikum